ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tadawa Usman ga muhimman kanunsu. Kasuwancin matasa sabuntawa da ci gaban tattalin arziki shine taken satin duniya da aka keɓe kan kasuwanci daga 13 zuwa 19 ga wannan wata muna ce da ƙarin bayani. taimaka ma manoma wajen gano kayayyakin noma na jabu shine makasudin wayar da kai da kungiyar fcm niyya ta masu noman gandari ke yi zuwa ga masu noman ranin rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan yadda ya kamata a yi rigakafin cutar majina a bangaren yara da fata an lahiya ga labarun kamar yadda suke daga ranar 13 zuwa 19 ga watan nuwamba kasashen duniya ke bikin ranar kasuwanci maudu'in na bana shine matasa da kasuwanci haɓakar da tattalin arziki shin ta ƙaƙa ne kasuwanci ke samar da mafita kan matsalar samun aikin yi a ɓangaren matasa Nana na tiyata jami'ar da ke kula da al'amuran kasuwanci a kungiyar Promel ta Swiss ta mafanta Shamsu karin bayani. Euh, Abin da ake nufi da kasuwanci na gida wato shine kasuwanci a wani ƙayyadadden yanki. Haka na nufin idan muna doso muna ƙoƙarin bunƙasa tsarin kasuwanci tare da masu ruwa da saki a kan kayayyaki na wannan yankin. Ina ji kamar a nahiyar Afirka gaba ɗaya sana'a ita ce mafita mai ɗorewa ga ƙasashenmu inda matasa ke tashi inda ƙasashe ke fuskantar matsalar baiwa waɗannan matasa aiki inda kuma ƙasashe ke da ɗimbin arziki a da haka akwai wahala ɗaya daga cikin kokarin da muke yi shine mu ga yadda za mu nemi a sassauta haraji gwamnati ta riga ta yi kokari sosai kamar ya wa sabbin kamfanoni haraji ko kuma a game da wasu kayayyakin noma amma akwai sauran aiki sosai domin ganin an sauƙawa mata da matasa hanyar samun bashi dangance da ran gadin da yake gudanarwa a gundumar kance don yin raskunar damunar bana gwamnan jihar zandayar labo isufu ya isa ɗazu da sahi a mata mai a cewar shi damunar ta zo da giɓi a cikin ƙauyuka 254 76 da ba ta yi kyau ba ci cigaban firar tasu da habu sarki sale ga zaman taro da muka yi da yarda Allah mun yi shi domin mu ga sakamakon da muka samu na shekara ta 2023 a nan cikin departamentin kance masha Allah musa technician kinmu sun ba mu gwalgwadon misali bisa abin da aka samu mun ga shekara ba ta yi kyau ba kamar yadda muke so an samu gari kamar saba'in da shida wanda suka samu rauni cikin yawan garuruwan da ke ga department domin wannan ne mun za mu ɗaukar wanga rahoton mu aika shi wajen mayanmu za mu tambaya taimako domin a taimaka mu al'umma eh, don su samu su cike wannan gibi da aka samu dangance da shekara ta 2023 kamar yadda muka ce ma jama'a akwai program na gwamnati na bunƙasa kiwo da bunƙasa noman rani mun ce ma jama'a kowa ya dar mai gindi ya samu daidai gwargwadon misali abinda Allah hore mushi ya samu ya ci gaba da wannan aiki kayan taimakon gwamnati ya zo dangance da gano yawan kayayyakin gona na jabu da magabata suka yi a cikin gidajen ajiye kayayyakin gidan gona daban-daban ƙungiyar masu noman gandari fcm niya ta gudanar da tarukan wayar da kai zuwa ga masu noman rani don kada su hada cikin hannun miyagun mutane da za su siyar musu da kayayyakin da ba su da inganci ga dai ƙarin hasken da alasan Sido yamma alamin washar Dangance da gano kayayyaki da ba su da inganci ko na jabu da gwamnati ta yi a cikin mangazoji abu ne da muka sani don haka ne muke shawarta manoma su rinka yin odar kaya na gungu. Idan irin shuka ne ko takin zamani an san akwai 'yan kasuwa da ba su da aiki sai su kawo kaya da ba su da inganci suna sayarwa mutane. Idan takin zamani ne bai cike ka'ida ba idan irin shuka ne ko magungunan kashe kwari misali mu akwai takin zamani da ba mu sani ba muna kai a wajen na'ura mu auna shi muna shawarta manoma su yi hattara da kayan da suke amfani da su gwamnati ta ɗauki mataki saboda ya saka mutane da dama asara kuma yana ci gaba beaucoup A cikin karamar da'irar Menosorowa al'amuran tsaro na samun matsala hasani a hankali. Duk da wannan ci gaba dai har yanzu ana fuskantar wasu 'yan matsaloli kan isa a gidajen likitoci da kuma babbar asibiti musamman ma da daddare dalilin rihe wasu hanyoyi da ke kusa da ofishin jandarmomi kamar yadda wasu 'yan garin suka bayyana ma Mamman Idrisa. matsalan da gare mu dai in kana da mara lahiya kahun ka samu wani wanda zai sanar musu ma wani aiki ne daban kuma an sanar musu ma yan patri ne za a faɗi ma sai su ce ku samu mota kawai ku sa dubul kiliyanton ku tai kun sa dubul kiliyanton kuna ta ya sai a tsaida ku ko a yi rafal sama mu yana da matukar abun ba da tsoro kan matsalar da muke da shi yanzu kamar mata an suna da ciki da dare lokaci ya ƙure suna so su tahi matar ba sa samun tahiya. Daga karhe takwas ya yi layuka ko ina an rufe na likita wannan ko ka je wajen mutumin ka kai dare baka samun wucewa kuma kai da kanka kana tsoron ka huto a zo a kama ka. Tunda akwai hanyar da za a gyara mana muna so a gyara mana. Mutum Allah ya kawo mishi laruri cikin dare dan shi ba lahiya ko abin da ya danganci dai laruri na rashin lahiya ba kuɗin ba ma da za a kashe zuwa wurin shine matsala amma kuma muna roƙon hukuma ta maini sorowa tun da an gina gidaje na garda da jandarmeri a dawo da sunan wuraren al'amarin mutanen da suka baro gurarensu a karamar da'irar sakwara da ke gundumar talabiri na cikin garari dalilin matsalar rashin ruwa da wa'annan mutanen ke fama da ita yau sama da shekaru uku musamman ma a lokacin rani sharifa salu mahmud na ɗaya daga cikinsu tama abubakar maru karin bayani A garin gasu ne muka fito muka zo nan sakwara a yau mun yi shekaru uku a nan sakwara. Amma a cikin unguwar da muke famfo ɗaya ne ke akwai wajen samun ruwa. Idan kana so ka samu bido ɗaya ko biyu na ruwa sai ka yi awa biyar muna cikin matsala muna kira ga gwamnati ta ciyo kan wannan matsala ruwa. a cikin unguwar da muke akwai waɗanda suka baro garuruwansu da dama a nan akwai gurin da babu matsalar ruwa amma ya yi muna nisa sannan muna da isa shi ma sai dai ka ɗauko ruwa da tarko idan da kai ne za ka ɗauko ruwan to akwai matukar wahala wani lokaci yaran ma suna tafiya makarantar boko ne ba tare da sun ci abinci ba makarantar firamare birni ta da magarin makaranta ce ta farko a zandar ta samu kayan aiki masu yawa da kudaden su ya kai jimlar miliyan goma sha biyar na sefa wannan tallafin da kungiyar jez da ta kawo ma makarantar zai taimakawa sosai ga 'yan makaranta da ke da matsalar gani wajen ci gaba da karatun su yadda ya dace abokin aikin mu aliketa ya yi fira da ibrahim mustapha titi daraktan makarantar firamare ta birnin garson ga kuma abun da yake cewa Duka da kokarin gwamnati muna da matsala wajen ɗaukar ɗawane yara. Ta hanyar ƙungiyar nakasassu ta jihar Sandar sun nemi tallafin wata ƙungiya asibiti da kuma ZEZ e domin gyara ɗakunan karatu biyu da gyara fanka biyar da bincinan zama da waɗansu kaya domin ɗauka ɗawainiyar karatun yara da ke fama da larurar nakasa na rashin gani. Muna da kwamfutoci na koya musu karatu. Makaranta ce da take karɓar kai yara masu fama da rashin gani kuma makaranta ce da ba a killace ta ba duka da ana iya killace ta saboda ma girmama ɗan adam da haƙinsa musamman yara da ke fama da nakasa muna kira a yi muna wajen kwanan yara domin ɗaukar nauyin waɗannan yara an soma gudanar da kidayar ma'aikata a da'irar filin da ke jihar talabiri jiya sha hudu ga wannan watan a fadar mai martaba sarkin filinge magatakardar ma'aikatar prefecture abu hassan shi ne ke jagorantar kidayar a nashi bangaren alhaji haliru rahidu marafa wakilin mai martaba sarkin filinge ya yi kiran masu ruwa da tsaki cikin wannan tsarin don komai ya tafi daidai a cikin firarsu da abdullahi bagasa abinda mai martaba sarki ya ce a shaida muku musamman ku hakimai ku yi kokari tun daga nan karakuna da ke cikin gari da hakimai da ke cikin garuruwa daban-daban kowa ya tabbatar da resan saman nan mutanen da a ƙarƙashin ka gaba ɗaya mazansu da matansu yaransu da manya kowa ya shiga cikin wannan ƙida don wannan lisahi abu ne mai mahimmanci shi ke sa komin ɗin mu ta filinge a san adadin mutanen da a gare ta wanda ke ko wani abu ake bukata ga gwamnati tana tambayar to mutum nawa ne a cikin komin ɗin filinge to da wannan ƙididdiga da ita ne za a yi aiki don haka wani wannan abu ne mai mahimmanci ka kowa shi bari a bar shi baya hatta da yaro da an ka aihuwa yau ana son a lisa shi wannan kuma kida da za a yi mutane su gane ba ana yin shi ne ba wai don gyangali a'a shi dan a san yawan al'umma dan a san kuma in wani abu ake so a yi ma nan a san ga adadinta idan akwai wani abun da ke cima al'ummar birnin kwarni tuwa a kwarya babu kamar zaman banzar da 'yan mata ke yi wannan kuma ya biyo bayan rashin aikin yi da auren dole da kuma rashin taimakawa da matasan matan ke fama da shi kamar yadda hadiza wata matashiyar shakala mai shekaru goma sha tara ta shaida ma haruna ibrahim da adam dai bai wuce kaddarar rayuwa ko na yi armi armi na bi ban zamna ba gidan mu ba a ci da ni shi an mara ni shiga wagar rayuwa ko yana da shekara goma sha biyu ni dai sadda yana yarinya ban wagar rayuwa gaskiya daga baya na dai tunda miji na wanda an kai mun armi bai so na ban so ne da ya sake ni kuma sai ne wani aure kuma Allah bai kaddara ni zamna ba yanzu shekara biyu gaskiya zan bari tunda na iya ayyuka na hannu na iya dumkin tela ina sakoki aikin hannu dai babu wanda ba iya ba sai guda guda wasu ba su da masu tallafa musu wani bai da wa miji wanda zaka ce in kana jin yunwa ya dauki kuɗi ya baka ka sai abinci ko kuma ma'aihon ka sun rasu ko kuma ta ta uwar ka ta da ƙarfi to da Allah ni za ka yi banda ka shiga wagar rayuwa tunda baka da mai baka hudu mai Allah ko baka samu mijin armi ba duk shi an harin wagar rayuwa da ka gama ta ya hada kowa da kaddarar rayuwar shi tunda duk abin da Allah ya rubuto mu bawa ba wanda ya sa shi cire mai watan kaddara mutane na ajahillai a ce wance iska ta mina na misa ganin mutum ya yi ma ɗaya wani haɗan shi cikin shege ai bayan tana bayan Allah na ko sai rahoton na musamman. Yanayin sanyi da ake huskanta a 'yan kwanakin nan na haifar da matsalolin numfashi ga yara wanda suka hada da majina, masassara, tari, ciwon wuya da sauransu. Wannan kuma yana kawo cikas ga rayuwar yaran. Dr. Tunjani Hajara dan Malam, likitar yara a asibiti mai zaman kanta Abram da take birnin Yamai. dama Ismail Ahmadu Haruna Jibbo karin bayani. tun wani lokaci aka yi la'akari da karuwar adadin yara da ke fama da cutar mura ko kuna iya gaya muna matakan rigakafin wannan cuta gaskiya ne butu ne da yake daukar hankalin jama'a a yau gidajen asibitoci sun cika sun batse da yara da ke fama da cututtuka na larurar numfashi da yawan cututtuka ana iya rigakafin su da farko ya kamata a wayar da kawunan iyaye mata domin kare yaransu a kiyaye yiwa yara wanka a fili a saka wa yara kaya da kuma kiyaye barin su inda akwai ƙura idan ana yin sanyi a kiyaye barin su waje a kuma girmama shawarwari saboda a yau a cikin shawarwari akwai da yawan cutuka da ake iya kiyayewa kamar cutar huhu ya kamata a kiyaye da girmama shawarwarin idan yaro ya kamu da wannan cuta me ya kamata a yi nan take. Waɗanda aka fi mayar da hankali a kansu su ne yare jarirai har zuwa shekaru biyar. Idan suka kamu da cutar larurar majina a yau a cikin duka unguwannin birnin Yamai akalla akwai asibiti ɗaya na gwamnati da ba ma mai zaman kansa ba ana ɗaukar ɗawainiyar yare kyauta jarirai har zuwa shekaru biyar shawarar da nake bayarwa iyaye idan yara sun kamu da cutar majina su kiyaye ba su magunguna na gida a kai su a gidajen asibiti domin ɗaukar nauyinsu. Doktor, kuna iya mana bayani akan ɗabi'ar shan magani ta rabin kai. Shan magunguna ba bisa tsari ba yana nufin mutum ya ɗauki niyyar ya sha magunguna ne da ba likita ya rubuta masa ba. Babbar matsala ce, mu a ɓangaren kula da yara, iyaye suna faɗa mana cewa suna amfani da tsohuwar takardar sayan maganin da likita ya rubuta ne. Alhali yaro yana iya sake nauyi, kenan maganin da yaron ya sha a baya ba lallai ne ya yi masa tasiri ba a yanzu. nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.